in ma ba ta ga rago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsani inda bakwar tamu ke muna bayanin yadda take kawo kayayyaki irin wanda take amfani da shi a shagonta na abinci kuma na tambaye ta farashin kayayyakin a gida da kuma nan za ta ba mu wannan amsa ke nan sai lokaci ya daga mana hannu yau anan za mu ci gaba yau cecilia na ce kayayyakin da yake saye ya farashin su yake idan kika kwatanta da farashin gida Um, da gaske ba zai kamar na gida ba za for sure amma kuma dai um, ba laifi dai za mu iya samun abubuwan da muke bukata har mu abun nan mu yi aiki amma Cecilia duk waɗannan abubuwan da kika lissafta kina yi kina samun masu saye ba tare da kin dafa ya kwana ba ko kuma kin yi hasara no wallahi barin gaya maka babu asara kuma ba ba wani uh, wanda wai har ya kwana dalilin shine yes muna da nigerians da yawa da suna nan a nan kuma muna da students so kamar students suka zo makaranta da suka bar iyayensu a ce irin washington dc canada ko kuma new york ko kuma new jersey iyayen ba su nan um, su iya musu dafa so suna zuwan kudin musu ci abinci and kuma mutanen da suka kawo yaran su daga Nigeria to don mm. ba su saba da cin abincin kamar su McDonald's da su salad da su pizza ba to mm. iyayen ma in suna zuwa za su zo shago su ce dan Allah fata gashi na kawo yara na zuwa makaranta zaki rinka ganin su ai zaki dafa musu um, stew a cikin um, kwano katoto za su su dauka su za su iya dafa farin shinkafa su ci da shi ko kuma za su kira musu cefa uh, suna da space za su iya sa cikin fridge nasu kuma apart from students da muke samowa mm. mutanen da suna zuwan uh, kamar suna zuwan harvard irin su executive programs da yawa ko kuma mm. suna zuwan makaranta kawai in particular ko kuma sun zo hutu daga airport za su iya kawai sun google za su gan suya joint so za su samo su abincin so mu dai kawai muna kokari duk wanda suna marmarin abincin gida za mm. su iya daga airport za su iya zuwa su zo kuma apart from that muna da mutane da yawan da sun je sun yi taimako kamar peace corps a abin nan afirka da ya daɗin da su suna bature kenan fa wannan ma mm. nake faɗa da sun je sun yi taimako ya so za su ce suna jin marmari ai sun taba zuwan ghana sun ci eh, shinkafa da wake ko kuma sun ci eh, bintan plantain ganiyan su suna kira red red amma kuma su sun ci so suna marmari so za su zo ko kuma akwai wata mamatan da ta giya mun kamar zancen stabia wai da lokacin da ita tana Najeriya kan da ake yi shine sai su um, ɗauka kwalban za su mai da shi a biya falo din sai ba su um, um, sabon mai da sunan shi star kenan ba sai su mm. su dawo da shi na ce ai ban tuna da wannan ba amma ta ce ai haka da ake yi kuma mm. kafin ma in kama masa wani shine bature man da suna na nan su karan kansu sun bude baki sun ce ai su sun gaji da cin salad da cin biredi da oh. cin eh, su pizza suna so su san ko menene afirkan suna ci so kamar za ka ga a wani lokaci ma za ka iya shigan shagon kai za ka iya rikicewa ka ce a'a wannan nigerian establishment ne ya bature ya sun yawa so idan su sun zo kuma in sun karanta menu da mun ba za mu iya educating nasu mu ce musu to in akwai abin da ba su gane a kai ba za mu iya kawo musu eh, za mu ansa tambayoyinsu kuma za mu iya kawo musu uh, karamin din sample su dan taba mm. kafin su bi su ordering so akwai wasu da in sun ce suna so su ci ogbono kamar don yana da yauki <laughs> sai mu ce mm. musu a'a fadan Allah su akura su da irin cima jollof rice mm. su da kansu za su ce a'a a'a su suna so they want the whole African experience so suna so ya suna so su kuma in ka ce musu to baran ka muku cokali ko kuma wani abu su yi su ce a sam su dai kai su ma a sa musu um, ruwa su wanke hannun su su ci abincin kan da suna ganin Africans da suna cikin shagon suna cin abinci kamar muna da 'yan liberia 'yan senegal 'yan mm. ghana sauran kasashen afirka na Africa suna zuwa don abincin is uh, almost very similar kamar alele sai su zo suna nema so don uh, abin nan like homesickness to kenan Cecilia ashe ba ranar komawa gida najeriya wannan shagon abincin yadda ya samu shiga hakan nan to amma ya kika ga kasuwanci a nan idan kika kwatanta irin wannan da kika soke musamman har kika samu wuri kina irin wannan kasuwanci a nan a Boston akwai abu da ni kai nan na da abin da shawon zuwa gida don kan da mama na ta giya mun akwai da su anti akwai masu taimako left and kuma ka gan a nan America it can be very lonely kana nan a gida baka san neighbors naka ba babu taimako za ka yi akwai ranar da kana kana so ma in ka gaji kana so ka fita ba ka iya ba ka iya ba mm. you still have za ka iya sai ka tashi ka fita ka je aiki versus kamar Najeriya akwai mutanen da suna taimako sosai so eh akwai kasuwanci eh? eh na san ba ke kadai ke wannan aikin ba ko yanzu a nan wurin mm-hmm. dole kin dauki wasu ma'aikata no ina da masu aiki da kwarai kam so ina da masu aiki kamar a shago na yanzu a cikin kitchen um, um, nigerians ne suke dafuwa akwai matan da tana specializing kamar abincin uh, yamarai ko kuma su unkwobi all these delicacies sai kuma akwai wanda specifically tana yin irin kamar su eforiro system da 'yan Yoruba sun saba. Mm. Amma kuma duka mu mun san muna bin uh, recipe din step by step so mun iya amma kuma akwai mutane da za su shigo shago su ce a'a egusin nan uh, Yoruba ne Hausa ne ko kuma Inyamara ta dafa. So za mu eh so za mu sai ni kuma ina ce musu a'a haba. ai abun um, Najeriya ne amma kuma za su ce ai mun fayin arewa ba ma ya mun san um, kan da ake dafa egusi ko kuma mu ba ma cin egusi. Turkashi. lokaci ma ya yi muna abin da ya saba masu are a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar yanzu amadin bakon tamu cecilia dama da julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim a yau ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Riga da busa shi ta riga in ji fulani. ashe dajin Allah lale na na kiba Muhammadu in ni shi ta kasawa na na kiba Muhammadu in ni shi ta kasawa kai bari in rame kai sani bari in rame dai kai bari in rame shi alheri